الفقه الميسر shafi na ɗari da goma sha takwas, darasi na ɗari da da uku, gaban da male ce wujubu taswiyatu sufuf wajabcin daidaita sahu idan an zo sallah nan ne ko? ha daidai ne? na alaikum salam ga wata tambaya malar yusuf ya ya ce hasada idan aka yi akwai zunubi shi kuma gipsan aka yi shi mai ake samu <laughs> haka ya ce mu kumfanci ma nan gipsa ɗin ko? na'am tambaya ne malam Yusuf yayi yace mun karanta cewa idan mutum ya hasada yana samun zunubi gaskiya ne idan kuma mutum ya gifta fa shine nace kun tuna ma'anan gifta din ko mutum ya ga wani da wata ni'ima ko ki ga wata da wani ni'ima da Allah ya baka sai ki rinka ji a ranki o oh, ina ma Allah ya baki irin na ko da hali ne kuwa kila wani hali take da shi ya baki sha'awa na gari ko dukiya ko ma menene ni'ima dai to shine yace wai idan mutum ya gifta to shi kuma me ake samu <laughs> to abinda ake samu idan giftan da aka yi na alkhairi ne lada ake samu dalili ko shine annabi sallallahu alaihi sallam wata rana sun tafi yaki hadisin na na riyadus salihin yake ce masahabbai babu wani kwararo na rami da za mu shiga ko mu fita face akwai wasu mutane ga su can a madina suna zaune ko uzuri ya tare su ta rashin lafiya ko jinyan iyaye ko wani abu ya sa ba su biyo mu ba ya ce ba wani wahalar da za mu sha a nan face sai mun yi tarayya da su ladan mu ɗaya da su me ya ana sai ce habasa humul udar da sun samu dama da sun yanda muke kaga gibdan kenan ma'ana ran suna nan tare da mu suna jin ina ma suna tare da wugan annabin Allah to wannan kyakkyawan niyyar shi ne eh kamar yadda nake gifta shek Jafar Mahmud Adam da ya rasu yanzu ba duk duniya wanda nake gifta kamar Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu ni ku yanzu da Allah zai ban kashi ɗaya bisa ɗari na iliminsa da na cewa yau Allah na daɗi kashe ni kashi ɗari na iliminsa ɗari kai dubu abon biyu wallahi ni ina ganin kan a alhamdulillah rabi haka bar rabi ba kila ba <laughs> o ni a haba dai kun ci baya jama'a ku zo mu ji haba haba <laughs> ai da rija da mazaje ake misali mu asuwa wallahi tallahi mu ba kowa ba da mu da kuke gannan wallahi a ɗalibai ma ƙananan ɗalibai ne mu wallahi tallahi wallahi mun gode ma Allah kullum muna kan gode mishi amma wallahi mu ɗalibai ne na ƙasan ƙasa ma ƙasa muke masu abun dai suna nan sai za ku ga muke tashi kayan mu je mu tare Allah ya ƙara musu albarka da tsawon kwana mu kuma Allah ya ba mu abin da zai tsiratar da mu duniya da lahira ko da bai da yawa yajibu ala al-imam Allah ya dukula fi salati hatta ta'akkada min taswiyati sufufi ya zama tilas alal imam akan wanda zai ma mutane limancin sallah tilas ne akan shi Allah ya dukula fi salati kada ya kuskure ya fara sallah hatta ya ta'akkada har sai ya duba ya tabbatar min taswiyati sufufi cewa sahu ya daidaita wa yasuddu al-khalal kuma ya toshe duk wata kafa na sahu da aka batta a buɗe? ina dalili yace an Anas bin Malik an karbo daga Anas dan Malik Allah ya yadda a gare shi ya yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace sawu sufufakum kun ji ko sawu waje ka ce sawu sawu <laughs> ba sauhu ba ne sauhu sauhu sufufakum hadda wata ‘yar ostaziyar ma sauhu sufufakun sauhu da shadda sauhu eh, ba sauhu ba sauhu wannan maddi ne sauhu ku daida sufufakun sauhunku fa ina taswiyata sufuf Allahu akbar Allah sallallahu alaihi wasallam ce domin daidaita sahufa min tamamis salat yana daga cikin cikan sallah yana sa kun san fa sallan kaɗai in Allah ya karɓa aljanna za ka ba ba ku sani ba ku sani yau ku sani jama'a wallahi ku dage kun ga tafsir suratul fatiha nan ni har na kosa mu zo babun karshen littafin da yafi dadi wannan sallan in Allah ya karbe ta jama'a wallahi guda ɗaya ran da Allah ya ce sallan ki ɗaya karbabbiya ne to ba zai tozarta ki ba ba zai tozarta ki ba ku yi masalla shiri ku gyara ta wallahi la ku ga rahama insha Allah kuma ku kiyaye Allah da zan tuna muku aljanna insha Allah eh in Allah ya da. Allah ai kun <laughs> in Allah da za mu da aljanna ku? insha Allah za mu da aljanna insha Allah Allah ka taimake mu ka ba mu ikon yin aikin da kake so har ka yadda da mu nabi ya ce anin nu'mani bin bashir Allah ka ji kamar Bakar famas an karɓo daga annu'manu bin bashir Allah ya kare da gare shi kala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya kasance yusawwi saffa yakan rinka daidaita sahu hatta ya ja'alahu har sai ya sanya sawun nan namu ya kasance mithlu rumhin kaman misalin mashi mashi ana lankwasa ta eh dai lankwasuwa mashi itace ne miƙaƙƙe to haka shi ma sawun yake a miƙe a tsaye wani bai gaba wani ya baya ba mai shakka mai hadiyar waya yin shakka ce awul qadhi ko kuma kibiya kaga kibiya a strike take tafiya ita ma karamar mashi ne qala mai riwaya ce in wane na annu'man bin bashir bin uh, bin bashir Allah ya ƙara yadda a gare shi yace fara'a sadr rajul manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi wata ranar sai ga kirjin wani mutum nati'an ya fito yayo gaba ya zoɓo ma'ana ya fito daga ya zoɓo daga cikin yan uwansa yayo gaba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace sawu sufufakum nace ku daidaita sahun ku jama'a ku fa daidaita sahun nan ku gyara aula ya khalifanna Allah baina wujuhakum ko kuma Allah subhanahu wataala wallahi zai saba tsakanin zukatanku bi ma'ana sabawa na sosai da na ma'ana mutum so nawa mutum ya zo mutuwa fuskarsa ta canza kama wallahi da yawa kwarai akwai yaro balaraban da ya ta saban Allah da ya zo mutuwa ban so in nuna fuska na dan nina neman tsarin Allah shacin fuskansa gaba ɗaya baki kirin ya koma amma duk jikinsa fari balarabe amma fuska haka ce baki kirin haka ya mutu ana yi ana samu imam malik Allah ya ji kansa da rahama ya taba ganin mutumin da ya dinga zagin sahabbai ya ga Allah ya mai da kanshi kan jaki bayan ya mutu kwarai yana nan to ku yi wannan ko kuma Allah zai sabunta fuskokinku bi ma'ana la ku ta sabani da junanku matukar san ku bai tsayi ba to zukatan ku ma haka la ku ta rikici wani na kin wani wani na mu wance asada a wance ba ta shiri da wance har wance ta mutu ba ta magana me zafi duniyan kuma <laughs> wanda ya ja inda duniya ne ku sake mishi jama'a a to inda duniya ce mikael sake mai bashi da ita da Allah ta ku rikici saboda duniya duk wanda ya matsa kan duniya ku kyale shi izza Allah zai ba ku wallahi Allah ka ce muke mu wa ana Aisha ta radiyallahu anha haka nan karbo daga nana Aisha Allah ya kare da gare ta qalat ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala ala ala ne ala alladhina yasluna sufuf lallai Allah subhanahu wata'ala da mala'ikunsa suna yin salati ga wanda suke daidaita sahu menene salatin Allah ga mai daidaita sahu shine yabo da yake masa a cikin dandazon mala'iku da kuma gafaran da yake yi na zunubansa da rahaman da yake yi masa shi ne haka malamai suka fassara ai inna Allah sallun ma'ana sana'uhu alaihim yabon da Allah ke yi fil mala'il a'la a dandazon mala'iku madaukaka da suke wurin Allah wa maghfiratuhu da gafaran da yake yi li dhunubihim ga zunubansu wa rahmatuhu bihim da rahaman da yake musu wannan daga cikin abin da na kwafo ne nake karanta muku ba littafin yake ba to abinda ne sai kuma mene salatin mala'iku fa shine du'a'uhum lil musallin addu'an da mala'iku suka rinka yi ma masu sallah bir rahma da cewa Allah ya musu rahama wastighfaruhum al mustamir lahum wanda kuma suna musu istighfari ne dogewa da sun shiga sallah kina shiga sallah kare ne ta sau mala'iku za su ta roƙon Allah wance kai mata gafara kila ma sallah akwai kurakurai amma roƙon gafaran su sai Allah ya gafarta an fahimci magana yawwa saboda Allah ya wakilta wasu mala'iku aikin su roƙa ma wasu mutane gafara daga cikin waɗanda Allah ya wakilta mala'iku su rinka roƙa musu gafara akwai mutumin da ke zunubi ya dawo ya tuba rabbana wasita kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina mene tabu wattaba'u sabila waqihim azaban mene jahib. duk wanda yake zunubi ya dawo ya tuban mu Allah me Allah zai mai shi, zai gafarta mai zai kuma mala'iku za su yi mai addu'a to shine anan annabi sallallahu alaihi wasallam ce, lalle Allah da mala'iku suna yin salati mun faɗi salatin Allah mun faɗi salatin mala'iku ko a kan wanda suke sada sahu wa man sadda furjatan duk wanda ya ga wata kafa a sahu ba ta cika ba an je an kafa sahu na biyu alhalin ga wurin mutum ɗaya da ba kowa suka ƙi cika sahun suka je suka kafa wani da ka zo kai sai ka shiga ka cike ka toshe wancan kafin to abinda Allah zai ma ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce rafa'ahu Allahu biha daraja Allah zai ɗaukaka darajanka ta toshe wannan sahun da kai na gaba na hudu kenan ko an ne umar an karbo daga abladan umar Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Lallai, lalle manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi a ce aqimus sufuf ku tsaida sahu wa hadu bainal manakib sannan ku daidaita tsakankanin kafadin ku kar wani ya gaba wani ya baya kamar yadda muka ji a wancan hadisin na wanda ya bulluko ya gaba din wa khalal sannan ku toshe kafa menene yace a gaba wal yanu bi aidi ikhwanikum ko sannan kuma ku kusanto ku daidai da hannayen 'yan uwanku wala menene wala tadru furujatin lishaitan kada ku bar wasu kafa wanda zai zamto na shaitan ne wa man wasala saffan duk wanda ya sada sahu bai tsayaye sallar shi shi kadai bai shiga cikin sahu aka yi da shi wa salahullahu Allah zai sadar da shi bi ma'ana zuwa ga rahamansa kun ga wasu wanda suka yi sallah a Kano ko ina ne wanda suka je suka kalli alƙiblar su daban na gan su jiya ana sallan isha'i su kuma suka kalli yamma ɗaya ya ce shi dan haƙiƙa ne to haƙiƙa kan ko ƙwayanci. Allah ya shirya Allah ya sa su gane su gyara ba ta su muke ba ku zo mu je karatu wa man wasala saffan wasala kullu duk wanda ya sada sahu Allah zai sadar da shi da ramansa wa man qata saffan wanda ya yanke sahu dan girman kai ko jin isa ko cewa nan babu fanka haka wani yake ya shi alhaji ne nan AC ya fi bugawa ga sahu can sai zo ya kabbara ne ta din masallaci ne ustaz to annabi ya ce duk wanda ya yanke sahu qata'ahu Allah Allah zai yanke shi daga rahamansa kun gane to amma idan lalura ne fa ba laifi ba laifi akwai waɗanda ba su iya sallah sai kusa da window saboda yanayin iska ko lalura da suke da ita akwai irin wannan wani sai ka gama yana sarkewa to ka ce mishi munafiki ba munafiki ne, ko kai shi kusa da window ya sallah ina fata an gane yawwa wa alaikum sabarin barin kai kashi insha Allah wa an Anas an karbo daga Anas bin Malik anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cewa lallai manzo Allah tsira da minci Allah sabbata gare shi kala ya ce russu sufufakum da sahunku kusa da sahunku wa qaribu bainaha ku daidaita ku kusanto tsakanin sai zamto kar wani ya gabo ne ya baya wa hadu bil a'naq sannan kuma ku daidaita wuyayu bi ma'ana zamto dai a ci daya kuke bayan kun hadu din sai na kusa da karshe wa an Anas shi ma har daga Anas bin Malik radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi fala ya ce kana ahaduna dayan mu ya kasance yanzu kuma kibahu yana rinka yana liƙa kafaɗansa yakan liƙa kafaɗansa bi mankiri sahibihi da kafaɗan ɗan uwansa wa qadamuhu sannan diddigensa na ƙafa bi qadamihi da diddigensa ku ga hada sabu mu fa yatsu muke hada amma sali diddige ne ake so ya da in diddige ya da dole yatsun za su hadu saboda shef din kafa diddige shi baya yake yi to amma ya tabbatar shi ya hadu da dan uwansa to shikenan to kaga wannan da ya kai mu zuwa ga muna gama wancan fatiyan Allah da sai mu sa lokaci mu zo mu yi alola dama mun gama sifatul wudu ko mun gama alola za mu zo mu yi alola practically insha Allah kowa ya ga alolan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana yanda yake yi ba alola na ne alolan shi ba kan wani ya fassara ni da ba daidai ba an gane mu ga yanda yake kamar yanda muka karanta a littafi da hadisai sai mu zo mu muna gama wancan kai ina gaba sai mun gama ba fa sifatu salat din kanta saboda kullum yi ake yi ita ma sai mu sa lokaci mai sallah a ga yadda sallah take ina fata mun gane yawwa daga ranan kuma sai aiki har mu maran da za a yi mana insha Allah na ƙarshe wa ƙalar numan bin bashir an numan bin bashir Allah ya masa kare, yadda a gare shi ya ce ra'aitun rajul minna na ga mutum wani daga cikin mu ma'ana musa abai shi sahabi ne yace na ga mutum daga cikin mu yanzuku ka'abuhu bi ka'abi sahibihi kafadansa yana yana shafan kafadan dan uwansa bi ma'ana ƙafafuwansa da yake kafadin su ma hada yake wannan daga cikin amfanin sahun yana cire maka girman kai kun gane yannan an je kabari ga kunan a jere ba a ganin kabarin mai digiri da wanda bai yi HND ba kwana gane ana gane kabarin alhaji da talaka oh, to haka za a zo kiyama shi ma sahun cewa yake kusan ga yanda za ku zo bambancin ku a tsoron Allah sannan na biyu daga cikin amfanin sa yana cire damuwa in akwai wanda kuke sabani in za ku yi sallah uku hudu a sahu ɗaya na kafa wallahi ya ce kin ji ya ragu eh shedan ba zai taba Allah ba zai taba barin shedai tasiri mutane na hada sahun ba to in ku aka samu gap dama shi shedan ke nema nan sai ya halakar an gane ko to Allah ya datar da mu me kake cewa darasi na 144 za mu tashi ko na yusuf me kake cewa kamanta kai ma alhamdulillah to ya ake fara yin sahu idan mutum ya zo masallaci yanda ake fara yin sahu idan an zo masallaci shine liman na gaba sahu na farawa ne dama daga <coughs> mutum ɗaya ko in wani ne ku biyu ne zai tsaya a damanka kai liman haka sau ke farawa yadda ya faru da annan sallallahu alaihi da da na abubakar ana ka koyi wannan ba lokaci ma yalwata wata ran idan mutum biyu sun zo yanzu kun zama ku uku sai su tsaya a saitinka idan na hudu ya zo sai ya dora a daman na hannun damanka sai ya je an cika dama sai daman liman ya cika chip sannan sai a zo a ɗora na hagun liman shi ma je ya cika sahun farko ya cika to rikicin sahu na biyu ina yake farawa abin da ya fi dacewa da malam usaimin ya bayani sahu na biyu zai fara ne daga setin liman wannan yana setin liman a sahu na farko kai kuma kana setin wanda yake bayan liman a sahu na biyu eh ya fita da fikihun shi ma saboda alolan liman na karyewa na tsakiya zai shiga kai ma sai ka shiga ba abin da zai girgiza sai dai a ji tilawa ne ta canza wannan zuwa saudiyan da na yi sallar la'asar an yi raka'a na uku bandar Allah ya ƙara mai lafiya a haramin maka kawai jiri da rashin lafiya ya ɗibe shi la'asar ne ba wanda ya sani sai limamin da ke wurin yana yau baya kawai suka rike shi suka zaunar da shi a ramadan yana zaune a ƙasa kawai sai aka ji wanda ya tafi kabbarar ruku wani limamin ne daban sunna ta cika in wata da ta ce wayo Allah jama'a to za a yanke yanke sallar ta aiki wata wata za ta ce maka wayo Allah na amma kuma kin kibin Allah a gyara Allah shirya da mu kun fahimci magana ka gane lissafin to shi ma sahu na biyun haka ne sai liman dama hagu sahu na uku saitin liman dama hagu wannan shi ne cika duk da wasu malana ce a faro dama ai kaza amma gaskiya ni abin da na gamsu da shi malam Usaimin ya wannan bayanin cikakke a yanda na gaya maka kuma shi ne abin da ni na fi gamsuwa da shi Allah ya masa rahama alaikum eh, sifofin sallah sifofin sannan da na karanta siffanci da maza ne kadai kamar sifofin mai sahu wannan sahun da na fada eh akwai bambancin sahun mace da na maza saboda ita mace ba ta shiga gaba limamiya kun gane limamiya mace tsakiyar mata ita take shiga idan su biyu ne sahunsu iri ɗaya ne da na maza in sun kai su uku yanzu ita ba gaba za ta shiga biyu su tsaya bayanta ba budawa za su yi ta tana tsakiya ɗaya na damanta ɗaya na hagunta sai a zo a cika dama sannan a zo a cika hagu idan mace ce liman haka su ma zai ta tafiya shi ma za ki ga cewan idan da sallanta zai lalace mai kun a ta matsa ana matsawa? wanda ya shigo zai ci gaba ko na damanta ta ci gaba wanda suka faro tare daga farko ta amshi sallah wani kuma ya shiga ya cike sau shi ina fata an fahimta wannan shi ne Allahumma sai dai kila abu ɗaya da za mu iya ƙarawa da shi idan yanayin tsarin masallaci ba zai ba da daman a irin wannan sahun ba sau da kila wani masallacin wani alhajin ne duk unguwan ba masallaci irin Allah ga nakan nan da ake cewa masallacin da za ka ga ƙofan shi ta ciki da rodi da ƙarafuna an sa biwaya addok an sa shokin na wajen kuma za a buɗe shi ne da azahar da kun gama azahar za a rufe akwai irin wannan masallatan ko babu ko ka ga masallaci ne ɗan kararrami a unguwa wani alhaji ne dan bada fili Allah ya saka mai da alheri. kofa ɗaya ne ga masallacin har manta ne yake shigowa ana samun irin waɗannan to aka ce maybe a irin wannan sahun zai zamto an cushe bakin kofa kuma akwai sarari a ciki to irin wannan sai a duba maslaha sai a duba maslaha ko ta hagu sahun ya faro ko ta dama wannan ba damuwa bane saboda lalura ne ya kawo ba wai da gangan aka yi ba Allah ya datar da mu Allah ta'ala ya muku albarka um to eto eh to na'am alaikum salam ku da zarta lokaci nake kallon muku kawun da kuke a sallan tarawihi eh shine daidai wannan sahun oke to kila bayani na kan bai gamsar ba shi yasa kika yi tambayan nan ku sahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin sahun maza shine sahun gaba mafi alkhairin sahun mata shine sahun baya wannan ne na magana akan idan mace za ta limanci ne wanda na faɗa amma idan mata dukkan su bin sallah za su yi su daga can ƙarshen baya ke farowa ba daga gaban baya ba shine bambancin na fahimta tambayar da kika ya yi amfani kwarai mata su suna faro sahunsu ne daga can baya ƙuryansu idan bi za su yi ni wancan bayanin da na yi akan idan akwai wanda za a bi ta sallah ne ina fata an fahimta amma idan bin liman za ku yi namiji liman to ku daga can ƙarshe ne a ba wai a tarawihi kaɗai ba a dukkan salloli ma haka abin yake an fahimci wannan to Allah ya datar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika sannan shi ma za a duba maslaha in an ce maybe mace ta faro daga tsakiya kila tsakiyar saitin kofa ne maza sa suna wucewa ta baya nan da nan kafin masallaci ya cika ma maza su wucewa suna kallon su za a yi sujada za a yi ruku za a yi kaza kin ga